assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yanzu dare ne na lahadi takwas ga watan muharram hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da biyar daidai da talatin ga watan nuwamba shekara ta dubu biyu da uku. a ci gaba da karatun littafin ilamul muwakka'in an rabbil alamin na shamsuddin abi abdullah muhammad bin abi bakar al-ma'ruf bibin al-qayyim al allah madaukin sarki mai sakayya da alkhairi a mala ya ɗauko mana bayani a faslin da ke bayani dangane da abin da ya shafi ta harimul ifta في دين الله بالرأي المتضمن لمخالفة nisus cewa haramun ne mutum ya bada fatawa cikin addinin Allah da ra'ayin shi ko da tunanin shi ko da ra'ayin iyayen gidan shi ko da tunaninsu ko da waɗanda yake rawa da bazansu irin abin da suka sa a ransu to haramun ne ya ba da fatawa cikin addinin Allah kan wannan mala ya ce almutadammini li mukhalafatin nusus wanda waɗannan ra'ayoyi da waɗannan fatoyi kai tsayin ka kalle su sun saba ma nasoshin alkur'ani da sunna war ra'ayu alladhi lam tashhad lahu nusus bil qabul kuma ra'ayoyin da aka waye gari nasoshi ba su ba da shaidan cewa karbabbu ne amintattu ba kawai sai ga mutum ya ɗauko magana yana faɗi cikin addinin Allah malam da ƙarfin hali kun fahimci wannan da kyau ko da ƙarfin hali wannan ka kalli wannan sai ka tausaya ma mai wannan maganganu Allah maɗaukin sarki ya kiyaye to bayani ya kai mu inda mala yake cewa qad akhbara sallallahu alaihi wa alihi sallama an alladhina aradu dukhulan nar annabi yayi bayani dangane da waɗannan da suka yi nufin shiga wuta su waye su lamma amarahum amiruhum bidukhuliha yayin da shugaban tafiyan su ya umarce su da su shige ta tafiya ne za a yi annabi ya aiki wasu mutane wata bukata tashi ko ta gwamnati sai fitar masu da shugaba sai ya umarce su da cewa su yi mai ɗa'a. ƙa'ida ko mun karanta a baya inna matta'ata innama ta'atu fil ma'ruf ana yin biyayya ne ga abin da ya da abin da shari'a ta zo da shi mun gano wannan da kyau ko a ƙa'ida a shari'ance man amarakum minhum bi ma'asiyatillah fala sam'a lahu wala ta'a duk shugaban da ya umarni da abin da ya saba ma Allah ba za a ji shi ba kuma ba za a mai biyayya ba kowaye to shi wannan shugaba sai giyan mulki ta ja an tafi an tafi kawai sai ce kowa ya je yiwu kan ice ɗaya suka tara gumagumai ga su ne ce a ta da wuta sai da wuta ta tashi riris kawai sai ce su shiga kuna fahimtar wannan suna shirin za su shiga sai ɗaya daga cikin sai ce kai jama'a menene makasudin musuluntanmu da bin annabi suka ce domin mu tsira daga wutan nan to me hikiman mu shige ta tun a duniya ai dama mu ba mun musulunta don mu shiga wuta bane mun musulunta ne don kan mu shiga wuta to me hikiman mu shiga yanzu kuna fahimtar wannan da kyau ko ba wani hikiman yanzu da zai sa kawai mu kama shiga wuta haka siddin babu dalili ina fatan mun gane wannan da kyau to shine sai yake cewa da suka dawo sai a gaya manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ai ga abin da shugaba yi umarni amma gaskiya mu mun saba ba mu bi umarnin shi mun shiga wuta ba to shine sai annabi ya ba su labari cewa innahum law dakhalu Allahi da sun sake sun shige ta lama jumin ha da ba lokacin fitansu har abada daga nan za su zarce kawai jama ba wani wanda zai ba da umarni da ta saba mana annaba a bi shi kowaye shi ba shugaba ba kowaye ba liman ba kowaye ba iyaye ba ko suwaye ana ma mutum biyayya ne game da umarnin da ya bayar da ya zama yana biyayya da umarnin annabi ne kuna fahimtar wannan shi yasa duk wanda ga hadisi daga annabi ya saba ma wannan hadisin ku ka sake ka bi shi ka shiga uku ku rike wannan ku ce ɗaya ma annahum innama kanu yadkhulunaha ta'atan li amirihim malai ce za su shiga wannan wutan ne saboda biyayya ga shugabansu wa zannan anna dhalika wajibun alaihim a mummunan zatonza suna ganin wayin haka ma wajibi ne kansu walakin lamma kasaro fil ijtihad yayin da suka taƙaita tunaninsu da hangen nesansu wa badaru ila ta'ati man amara bi ma'asiyatillah suna gaugawa su yi biyayya ga wanda yake umarni ga saban Allah wa hamalu umumal amr bi ta'a suka ɗauki gamamman umarnin da aka yi na cewa ai biyayya bima lam yaridhu amiru sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wanda a asali ya bada umarnin yi ma shugaban biyayya shi ba abin da yake nufi ba kenan wa ma ulima min dinihi kuma ga abin da yake sananne a addinin da annabi ya zo da shi iradatu khilafihi abin da yake nufi sabanin irin wannan umarni ne wanda ya saba ma abin da shi annabin ya zo da shi fa qassaru fil ijtihad sai suka gajar da tunaninsu wa aqdamu ala ta'dhibi anfusihim iris da sun azabtar da kawunansu wa ihlaki hada halakar da ita min gairi tathabbutin ba tare da bin diddikin tabbatar da al'amari wata bayyinun da neman bayani ba hal zalika ta'atul lillahi wa rasulihi yanzu bin umarnin shugaba wanda ya karo da umarnin Allah da na annabi tsakani da Allah wannan biyayyen Allah ne amla famadhannu biman ata'a ghayrahu fi sarihi mukhalafati ma ba'atha Allahu bihi rasuluhu yan tsakani da Allah me zaton mutumin da kai tsaye a filin Allah ya saba ma abin da manzan Allah ya zo da shi wanda Allah ya aiko shi da shi ya ta kiyasi akan abubuwa barin buga muku kiyasi misali akan abun banzan da ake tara ya'yan musulmi ake gaya musu wai mutum ya zo sallah wai in limamin ka bai jilsatul isra ba wakar kai shin yanzu liman kake bi ko annabi shi annabi bai taba sallah ba jilsatul isra ba tunda Allah ya aiko shi kuma ya ce kai irin nashi kuma annabi saboda mahimmancin sallan nan sai da aka yi sama aka bashi ko mala'ika ya sauko so goma yana nuna ma annabi yadda zai sallan nan annabi ya hayo kan mimbar ya tara duk sahabbai ya ce kun ganta eh to haka aka ce umarce ku a sai wani ya ce a in wannan tukarin sha sha sha ya ƙi yin irin na annabi wai ka bi shi duk wanda yake wannan bai san wannan ba ne yan san da wannan zai zo yana wannan surutun yana gani ya zo da wani sabon abu zai ba da zai birge inda ya san wannan tsakanin da Allah zai yi inda ya sani zai yi to amma kamar yadda masu iya magana suke cewa ne mai ido ɗaya in ya je garin makafiya sunan shi sarki waɗanda ya tara gaban shi duk jahilai ne shi yana ɗan hasken ilimi dole sai ala ta mala amma wanda ya san wannan ilimin ya ji irin wancan maganan na fitowa Allah malam ba zai ƙara kallon wannan matsayin malami ba saboda ana malanta ne da alkitabu wa sunna ala fahimu salaf ala fahimu salaf salih amma abin da kai ji kiri-kiri kawai zai mutu ya ce cin da ya ga an rubuta da larabci kawai duk abin da aka rubuta da larabci sai gaya musulmi ana gane wannan da kyau jama'a Allah kiyaye ثم أمر تعالى برد na za'a فيه المؤمنون ilallahi wa rasulihi sannan sai Allah maraukin sarki ya umarci muminai da cewa duk saɓanin da suka yi su mai da saɓanin zuwa ga Allah da manzan shi in kano mu'minin inda gaske su masu imani ne wa akhbarahum anna zalika khairan lahum sai Allah ya ba su labarin cewa wannan shine kada alheri a gare su fil ajil a nan gidan duniya wa ahsana ta'wila kuma shine mafi kyakkyawan samun makoma fil aqiba idan ƙarshen rayuwar bawa ta zo wallahi al'azim jama'a ba wanda mu muka yanke shawara za mu biyayya sai manzan Allah duk wanda yake son mu mai biyayya to ya yi mana umarni da abin da yake da'a ne ga Allah da manzan shi wallahi in ba haka ba wallahi ba za mu bi kowa ba kuma ya daga cikin sirrin ci gaba da ɗaukaka da buwaya da kuke ganin duk musulmi suke samu ko wallahi bin wannan ne da za su ta zurutu me yasa ake kaza kai ma annabi biyayya ka gani kai ma Allah da'a ka gani wallahi Allah madaukin sarki zai mana ka Allah ya tsare mana imanin lam yahtalif lam yahtalif as-sahaba fi masail sifat to kaga yanzu kuma za a fara ɗauko al'amara ana tattauna su masu tsada na tauhidi salab ba su taɓa samun saɓani ko ƙwaya ɗaya dangane da matsalolin siffofin Allah ba yanzu kaga anan. za a tsoratar da kai a ƙidan motazila ƙarshen ta kai baka san masu waye motazila ba kuma kaga musamman 'yan matasan da ke tasowa suna ƙoƙarin karatu ya kamata a ce duk sun san waɗannan abubuwan kuna gano wannan a irinsu inda za ka je ka sami 'yan 'yan shi'a duk abin da 'yan shi'a suke a kai a shi'anci sun sani shi yasa sai ku gama da su gaba ɗaya wani mai mummunan aƙida zo sai kwashe su in muka ce ba haka ya kamata ba ga yadda ya kamata za a ce a ah, muna neman mu cinye nan mu cinye can mu cinye nan mu cinye nan kuma waɗanda ya kamata su mara baya a samar da gyara cikin al'amari ko kuma da su za a amfani kuma a yaƙi al'umma saboda kawai ba a san a gyara al'amari yi ta yawo waje ɗaya ina fatan mun fahimci wannan da kyau duk wanda gani sai ga ya ce wai da wai shi ahlus sunna ne ya shiga shi'a da shi ahalus sunna ne ya shiga boko haram da shi ahalus sunna ne ya zama jahami da shi ahalus sunna ne ya zama dan kalakatu dole ya faɗa haka cin da an tarbiyyance shi an koya mai karatu a makarantar ahalus sunna amma ba ilimi aka karantar da shi ba dole na uban bai san su ba bai san suwaye jahamiya ba bai san suwaye mu'attila ba bai san suwaye mushabbiha ba bai san suwane ne waɗanda suke jabariya ba duk waɗannan fa bai fasan su ba kuma ƙarshen ta wanda zai ce zo in gaya maka shi ma bai sani ba sai dai ce bari ya je nazari jama'a waɗannan littafin ba a nazarin su zuwa kake a koya maka Allah ya kiyaye to masail sifat dama mu'tazila da asha'ira da maturidiyya da jahamiyya waɗannan su ne za a yi dabdala a kansu wanda hatta 'yan shi'a su kenan irin wannan aƙidan shi sa ɗan shi'a bai da Allah na sama ba shi za ke ganin network ɗinsu tana haɗuwa da 'yan ɗarika a wani abubuwan da yawa suna haɗuwa sai kasa gane tuyaya ne ake samun irin wannan al'amar nasu di iri ɗaya ne Allah ya sauwaka malai ce wa ƙatta dan mana haza umuran wannan ya kunshi al'amura da yawa min ha anna ahalal iman kad ya una fi ba'd al-ahkam malai ce waɗanda ke da awon imani musulmi kenan za ka same su suna da jayayya matuƙa dangane da wasu hukunce-hukunce wala ya na bi zalika anil iman amma wannan saɓani da jayayyan da ya shiga tsakaninsu kan waɗannan masail to bai fidda su daga duniyan imani na za a sahaba fi kathirin min masail al'ahakam ahkam da yawa yawan sahabbai sun samu saɓani dangane da hukunce-hukunce na fiƙihu wani yana ganin kaza a yi wani yana ganin a amma wannan bai ruda tsakaninsu ya raba kansu ba wahum sadatul mu'minin su ko sahabban nan su ne jagororin muminai wa akmalul umma imanan kuma su nan sun girma duk wani da ka gani cikin wannan al'umma a wajen imani walakin bihamdillah sai dai cikin godiya ga Allah lam yatanaza'u fi mas'alatin wahida sahabban nan ba su taɓa saɓani tsakaninsu dangane da matsala kwaya ɗaya min masa'il asma'i wa sifat cikin matsaloli na sunayen Allah da siffofin shi wal af'al da kuma ayyukan Allah rububiyya kenan to jama'a bar ga wannan matsalar ko ya kamata lokacin da aka zo usulul thalatha ake karantar da yara abin da ya shafi waɗannan tauhidin rububiyya tauhidul uluhiyya tauhidul al'asma wa sifat a nan ya kamata a zauna a karantar da su a masu ishara don gane da asalin madaran aƙidan ahalus sunna da madaran aƙidan waɗannan batattun da illolin waɗannan aƙidin na mutanen nan baki da amma kawai ka za ka ce mai tauhidin rububiyya sai ce ayyukan Allah mai tauhidin uluhiyya bauta ma Allah me tauhidin al'asma wa sifat Allah na da suna da siffofi shikenan ya wuce yau da za a zo a markaɗe a juye mai al'amarin kuma sai kasa gane menene saboda ba a fahimtar da shi ilimi ba me aka karantar da shi karatu sai ya ce ya haddace saboda kila za a yayin ɗalibai ko za a musabaka ko abin da ya kama da haka sai ga yaran ku cike kwakwalwansu da shirme amma ba ilimi kwata-kwata a ciki kuma an jima ana maganan malami an ziga shi an ce shi ma malami ne shi ma mai karatu ne sai ga inda karatu ya fuskanta daban da inda ya fuskanta yanzu kalli wannan an koya ma ilimi a nan sahabbai sun yi saɓani akan matsaloli na hukunce-hukunce na fikihu amma matsalolin aƙida wanda malam ya fara zayyana mana a yanzu ko kwaya ɗaya ba a samu sahabi cikin sabon annabi wanda suke da saɓani kan wannan ba wallahi babu akan daidai suke bal kulluhum ala ithbati ma na taka bihil kitabu wa sunna duk sahabbai suna tabbatar da duk abin da alkur'ani da sunna suka ambata kalimatan wahida kalmar su kwaya ɗaya ne jama'a in ga mutane suna tafiya a haka ko sabanin fiqhu baya raba su kwata kwata in ga sun rabu ko aqida ne ta rabu aqida na rabuwa wallahi za su rabu ko da suna ƙaryan cewa suna kan wannan aqidan ƙarya ne inda saɓani a fiƙo ba a rabuwa inda saɓani a mu'amala ba a rabuwa abin da ke raba mutane shine ƙida ta rabu ƙida na rabuwa wallahi za a rabu ina fatan mun gano wannan da kyau shi sa ku tsaya ku fahimci wannan in ba ku fahimci wannan ba za a ta shan matan ku cikin al'amura da yawa me yasa sabai har suka mu da kansa a haɗe duk wani rashin jituwa da kaji an samu akwai zugugutawan 'yan shi'a da khawarij da mutazila ƙarya suke yi wasu abubuwan da suke faɗi sun faru wallahi ba su faru ba ba a ma da su yo yanzu ba gashi muna gani ba yanzu mu ne nan fa muna rayuwa da ku yanzu abu zai faru yanzu amma kafin an jima an ji an canza shi da ko abin ya faru na fatan mun fahimci wannan da kyau Allah madaukin sarki ya sa mu dace to shine sai malicin min awwalihim ila akhirihim farkon sabai da ƙarshen su ba wani wanda ya samu sabani akan tauhidi lam yusammuha ta'awilan ba su kalli al'amarin siffofi na Allah maɗaukin sarki da sunayen shi sun kira wani abu sunan shi tawili ba walam yuharrifuha amma an mawadi'iha tabdila ba su murɗe waɗannan siffofi na Allah sun malkwaɗa su ba walam yabdu li shay'in minha ibtalan sannan ba su bayyana ga wani abu na sunayen Allah dan su bata su ba wala darabu laha amsalan kuma ba su riga buga misali ba babu tashbihi babu takyifi babu tatili duk waɗannan abubuwa na korewa ko kamantawa ko misaltawa ba su yi Allah wannan ba kwata-kwata bala yake cewa walam yadfa'u fi suduriha wa ajaziha sannan kuma ba su tunkuɗe waɗannan abubuwan gaba suka yi watsi da siffofin Allah suka ce ai majazi ne ba ma zai yiwu ba ba su yi wannan ba walam yaqul ahadin minhum sarfu sarfuha an haƙa ha babu wani cikin sahabbai wanda ya kalli waɗannan siffofi da sunayen Allah ya ce a kauda ma'anansu daga haƙiƙa wa hamliha ala majaziha ba su ce waya ɗauki abin ya zama majazi ai an ce ƙarfi misali yadullahi fauka aidihim hannun Allah kan hannunsu sai ce a ƙarfin Allah kan hannunsu akan hannunsu sai ce ai al-yadu ma'anahu al-lughawi shine mai ƙarfi ina fatan mun gane wannan da kyau to sabai ba su yi wannan ba sannan ba waɗanda suke tashbihi bai ce kaga hannuna to irin hannun Allah wannan tashbihi kenan na fatan mun gano wannan da kyau sannan ba sa kora ce bi da hannu shi ne tatili sabai ba sa wannan shi za mu ga ce mu za mu bi alkur'ani da hadisi a bisa fahimtar annabi da sahabbai waɗannan su ne salaf shi ne salafiyanci Allah maɗaukin sarki ya kiyaye bal talaqawha bil qabuli wat taslim duk waɗannan siffofi na Allah madaukin sarki sun karɓe su tsab kuma sun sallama sun miƙa wuya wa qabaluha bil imani wata ta'zim sannan suka fuskanci waɗannan abubuwa ta hanyar imani da su da kuma girma masu wa ja'alul amra fiha kulliha amran wahida kuma suka kalli waɗannan al'amara a bisa zubi guda wa ajrauha ala sanani wahidin kuma suka ɗauke su a bisa saiti guda a bisa tsari guda walam ya fa'alo kama fa'ala ahalal ahawa ba su murɗe waɗannan suna da siffofi na Allah kamar yadda masoya zan son zuciya suka yi wal bid'a da kuma 'yan bida'a ba Hai su haisu ja'alu iddin ta yadda suka ɗauki waɗannan abubuwa a matsayin bid'a a matsayin ɓata wa ƙarru ba'adha wa ankaru ba'adha suka tabbatar da wasu suka ƙaryata wasu min geri furqanin mubin ba tare da dalili daga Allah ba ma annal lazima lahum fi ma ankaruha kan lazimi fi ma aqarru bihi wa athbatuhu abin da yake lazimi gare su cikin waɗanda suka yi inkari to kamar lazimi ne akan abin da suka tabbatar yan sai a ce hannu sai ce a ce hannu a ce ƙarfi to ai dan adam ma na da me a'a to kuma yin sun siffanta Allah da siffan dan adam kuma ko sun siffanta dan adam da siffan Allah kuma dama masu kora siffan suna yin haka ne wai dan su tsarkake Allah daga me daga kamanta shi da bayan shi wannan ya kai su zuwa ga wannan ɗarkaniyan wanda Allah maɗaukin sarki kaɗai zai iya fidda mutum in ya samu kai cikin wannan fitina wal maqsud anna ahlal iman la yukhrijuhum tanazuhum fi ba'ad masail al-ahkam an haqiqatul iman malai ce manufan wannan shine su masu imani babu al'amarin da ke fitar da su dan sun yi jayayya dangane da wasu matsaloli na hukunce hukuncen fiqihu cewa wai su ba masu imani bane da ya kamata ya adawa da su har ma a ƙaurace musu idza raddu ma tanaza'u fihi ila Allah wa rasulihi muddin da ya sabanin da suka yi sun maishe shi zuwa ga Allah da annabin shi kama sharatallahu alaihim bi qawlihi kamar yadda Allah ya sa masa sharaɗi a cikin faɗin shi da ya ce farudduhu ilallahi war rasul kuma yadda dukkanin al'amari zuwa ga Allah da manzon shi in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir muddin da gaske kun yi imani da Allah kuma kun yi imani da ranar lahira wala raiba annal hukuma al mu'allaqa ala sharɗin yantafi inda intifa'ihi ba da ce babu ko kwanto kaga hukunci wanda aka rataya ga wani abu in wannan abin ya tashi to wancan sharɗin ma ya tashi yanzu kenan duk lokacin da ka samu saɓani aka ce mai da al'amarin zuwa ga Allah kake ko baka da imani ne domin sharaɗin tabbatuwan imani shine ka samu matsala da wani eh ya Allah ya ce a maganin wannan abu kana fahimtar kaza ya saba ma fahimtar su wani ko ya Allah da annabi suka kalli waɗannan abubuwa kana sauka akan wannan imanin ka ya watse shine malam sai yake cewa wala raiba babu ko tantama annal hukumal mu'allaq hukunci da aka rataya shi da wani abu ala sharɗin cewa a bisa sharaɗi kamar da Allah ya ce farduhu ilallahi war rasul sai ce me in kuntum shine sharaɗin to in aka rasa wannan mai da al'amari zuwa ga Allah da manzon shi ko to imani ya watse babu shi kuma da yawa mala abin da muke samun matsala da su kenan abu sai ya faru mu ce a to ga abin da nasu ya ce sai a ce ku dai kun je ga tsanani wai bin abin da Allah ya ce da annabin shi wai wannan wai shine tsanani ba a san mu mutane sauki ba a san kaza kallirin wannan jama'a kuma da a ce mutum kafin ya fara malanta da ya nada kan shi ko aka nada shi duk waɗannan abubuwan sun san su ko wallahi al'adin ba za su yi abin da ake hana su ba Allah shi kyauta al'amru bir raddi dalilin ala annal kitabu was sunna yashtamilani ala hukumi kulli shay'in da ce umarnin da shari'a ta yi cewa duk abin da ya taso a maishe shi zuwa ga Ƙur'ani da sunna wannan al'amari ne da ke nuna ma al'umman musulmi Ƙur'ani da hadisi sun ƙunshi komi jama'a daina muku ƙarya cewa akwai wani abu a wajen alkur'ani da sunna duk wanda ya faɗi wannan radda yake ma qur'ani zindiki ne ƙarya yake duk abin da kake nema kakkaf akwai a cikin ƙur'ani da hadisi kawai malamai suna ƙara fitowa da shi fili ne in suka fito da shi fili sai a aje su abu alkur'ani da hadisi amma sai a ce wai aje qur'ani da hadisi gefe zo ka kama wani abu ka mutu ne yanzu batar da mutanen da ake son ai sai a ce wasu aje qur'ani da hadisi su kama larabci larabci addini ne yare ne fa sai dai shi ana amfani da shi wajen fahimtar me fahimtar qur'ani da hadisi duk yadda ka fahimci Kur'ani da hadisi yanzu duk yanda na iya larabci na fahimci Kur'an na fahimci hadisi sai na je Inugu wajen inyamurai ban iya turanci ba ban iya inyamuranci ba wannan fahimtar Kur'ani da hadisin da inda larabcin da ne ba zan iya masu da'awa ba ashe kowane yare da zaka ɗauka a matsayin abin da zaka yi da'awa da shi shi ma yana da nashi muhimmancin da ya kamata ka san shi kuna fahimtar wannan amma sai a ce kawai je ka san yaren tsura abin da zaka rike kai da'awan da shi kuma baka san shi ba na ganin ko a cikin garin wawaye fa babu wawan da zai faɗi wannan magana kawai shi kenan ka je kasuwa kawai sai ka siyo gishiri ciya guda ka kawo gida an faɗa maka zai ka ce shi ma gishiri ba sinadarin abinci ba ne a haƙura mana shi ku ba ku godiyan Allah da me da gishirin jawo <laughs> na fata mun gano wannan da kyau shi faɗar rakiya ne shi ne asali ba shi ba ne amma da yawa fa an ta amfani da wannan ana yaudaran ɗaliban musulmi cewa wai ka iya larabci za ka yi ƙura'an da hadisi to annabi da ya zo ana sai ta ganta da su larabci ya rabu da me ƙura'an da hadisu wannan da'awan da wannan fahimtar ta saba mata annabi ku duk wanda ya sake bi da ko Allah sai na dama ba da ilimi kake nema ba kai da shi har abada kuwa shi yasa malai ce umarnin da aka yi cewa a da al'amura zuwa ga Allah da annabi to wannan yana nuni cewa cikin Qur'an da hadisi akwai komi wa min a anna qawluhu fa in tanaza'tum fi shay'in daga ciki Allah ce in kun yi jaya fi shay'in kan komi nakiratun fi siyaqi shart malai ce wannan nakira ne da ta koro a siyaƙin mai sharaɗi fi shay'in ina fatan mun gano wannan da kyau ko menene ita wannan shehun din menene na kira ne ta zo a siyaƙin mai sharaɗi in ɗince ita ce sharɗiyyar nan mala ya ce in aka samu irin wannan na kiratu fi siyaƙi sharɗi ta ummu kullama tana a fi mu'minun ta shafi duk abin da wani mumini ya jayayya min masailin dini cikin al'amarin addini dikkatin wa jillatin ƙaramin shi da babban shi ina fatan mun gano wannan da kyau ƙaramin shi da babban shi wane ya ce da kyau wane sai ya ce ba kyau shi kenan a ɗauko magana a mai da shi zuwa ga Allah da manzan shi kai malam wane ka ce da kyau eh to zo mana da dalilinka duka kai kuma ka ce da kyau ko eh to zo mana da dalilinka gaya mana mu ji ina fatan mun gano wannan da kyau to wannan sararin shi ke ƙara gudun doki amma ya ce a ah, kawai dai kowa ya je faɗa to kaga rashin imanin kenan in ko da imanin to akwai tabaibayin da zai sa mutum yi wannan na ba da kun fahimci wannan da kyau amma akwai ranar da za a bayyana wannan cikin karatun da kowa zai ci Allah ya sa mu dace mala ya ce jallihi wa khafihi wanda yake bayyana da wanda yake ɓoye walau lam yakun fi kitabillahi wa rasulihi bayanu hukumi ma tanaza ofehi ko da cikin kur'ani da hadisi baka sami hukuncin abin da aka yi jayayya a kan shi ba walam yakun kafiyan bai zama ya gamsar da kai ba lam amur bin raddi ilaihi malai ce walau lam yakun da a ce cikin kur'ani da hadisi babu bayanin hukuncin abin da za jayayya a kan shi ko Allah da bai umarce ka cewa duk in kai jayayyan ka mai da Qur'an mai da matsalan zuwa ga Qur'ani da hadisin ba inda babu iz minal mum tani'in abu ne wanda ba zai yiwu ba an yi amura ta'ala bin radda inda niza cewa mutum ya mai da al'amari inda ya jayayya ila malla yujadu inda fadlun niza mun gano wannan ko fadlun niza' in dai har a wajen wanda za ka je ka mai da bayanin shi ba zai iya raba maka gaddama abin da ke damun ka ba ba zai yi Allah ya haka ba jama cikin Qur'ani da hadisi duka abin da kake nema akwai to za mu zo mu ji cikin Qur'ani da hadisi akwai abu biyu masu kauro da juna ne kuna bayin da wannan da ke ko akwai in akwai za mu ji in babu kuma za mu ji shi sa an gaji fatawun malamai guda biyu sun yi karo ko wallahi ɗaya daga Allah ne ɗaya daga shaidan ne bayan da zai fatoyi guda biyu su zo suna karo da juna ba zai yiwu ba Allah madaukin sarki ya sa mu dace subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum